Jama'a masu raro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM duk a Nijar bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye a Facebook live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro da fatan azumi na tafiya lafiya. Yau Litinin 19 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan yadda yara ke amfani da wayoyin salula. Wasu iyayen sukan kwaci wayoyin 'ya'yansu musamman 'yan mata saboda gudun kar su dinga kauce hanya. To amma me ke faruwa ne da samari da 'yan matan har suke abin da suka ga dama da wayoyin? duk yaron da ya boko ko ya ilimi ko yarinya da ta yi boko ta ilimi ta kai sha takwas ɗin ita gani take kawai in dai kana son ta to kawai ka barta ta abin da take so duk irin sakaci na faruwa ne daga iyaye mata tunda maza galiba suna barin ma cikin gida mu muka san halin da muke tafiya da ƴaƴan nan sun je makaranta sun ci abinci sun taimaka mana idan yarinya na da waya a hannunta a gaskiya na sha gani ba ta sauraron wani taimako a kicin To masu tsokaci na al'amuran yau da kullum suna ganin ilmantar da 'ya'yan game da illar amfani da wayoyin nasu da kuma alfanun su na yanar gizo da ake shiga yana da matukar muhimmanci. cewa da abin da mutum ya saka a yanan gizo usually wannan ba gogewa yake ba akwai important abubuwa kuma da mutane ba su sani wanda muke kira kamar misali ne ta daita yanzu da kika magana hoto shi yanzu hoto yawanci idan kika dauke shi akwai information da yake ciki kamar software inda yake capturing hoton yana capturing da wannan abin da muke kira metadata da kuma baya jin karshen tattaunawar wakiliyarmu madina dauda a zaura muhawarar yau da gobe za mu ji hirarmu da wata masaniyar eh, na'ura mai kwakwalwa a bangaren tsaro da kutse a yanar gizo mai fashin baki ahmad abubakar dakta zai tofa albarkacin bakinsa sai kuma ci gaban amsoshin tambayar da muka muku a makon jiya kai har ma da filinmu na kwalamar ramadan To bari mu ji ƙarin wasu daga cikin amsoshin da kuka bayar na tambayar da muka muku ɗin kamar yadda Safinatu ta ce a makon da ya gabata a shafinmu na Facebook da Twitter inda muka tambaye ku shin ya kamata a bullo wa 'yan mata da samari game da amfani da wayar salula. Sakon farko daga Hassan bin Muhammad Almangawi Macina ya ce yau da gobe mai sa an ya mara amarya hakika kafafen sada zumunta na yanar gizo ya sace mana zukata 'yan mata da samari musamman ma dalibai waɗanda idan sun tashi bincike akan wani abu ba sa duba littattafan ilimi sai dai su yi bincike a shafin Google wanda kuma hakan ba shakka yana hana ɗalibai samun ingantaccen ilimi. da haka nake kira ga 'yan uwana matasa samari da 'yan mata da mu dinga yin amfani da shafukan sada zumunta ta hanyar da za ta kawo mana ci gaba addinin mu da kuma rayuwar mu ta duniya da lahira don abin da ka shuka shi zaka girba ko baɗin baɗaɗa. Sai Ibrahim Lawal Gololo ya ce Assalam filin yau da gobe gaskiya na yi farin cikin tabbatar da wannan shiri akan mu matasa ya kamata ku ƙara wayarwa al'umma kai saboda faɗa mummunar rayuwa. Sai Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika amfani da yanar gizo ga 'yan mata yana barazana ga lalacewar tarbiyyar su idan ka duba za ka ga maza ma wasu sanadiyar lalacewar su kenan amma duk wata harka da iyaye za su saka ido a kanta za ka ga ba a cika samun matsala da yawa ba a kanta ba. sai adamu jimba adamu madara ya ce salam yau da gobe hakika kamata ya iyaye su dinga sa ido a kan 'ya'yansu 'yan mata da samari kan yadda suke amfani da kafafen yada labarai na zamani na social media domin kaucewa fadawa hannun ɓata gari sai kuma shehu adamu rijau ya ce to a gaskiya hakan zai iya yiwuwa ne idan aka saka wa yaran ido sosai ta hanyar duba abubuwan da suke ta'ammali da su a shafukan nasu na social media domin social media tamkar hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa Sirrin wani Sa'idu Gayeri ya ce aini a gani na yau da gobe shirin matasa ba sai mun koya wa 'ya'yanmu mata amfani da kafafen sada zumunta na zamani ba domin illarsa a gare su ya fi amfanin su yawa ku huta lafiya. sai umar muhammad da maturu ya ce a gaskiya ni a nawa ra'ayin bai ma dace uba ya koya wa yarsa yanan gizo ba saboda yanzu ta nan ne ake samun damar bata yara da matan aure sai usman yusuf gombe ya ce yau da gobe yana da kyau 'ya'yanmu maza da mata mu fara nuna musu illar da ke tattare da kafafen yanar gizo kana daga bisani mu nuna musu yadda za su yi amfani da ita ta hanyar da ta dace banda wallafa labaran karya banda zagi da kuma yin maganar da bata dace ba sai bashir muktar yusuf ya ce ai da wuya ka iyakance ma yaron ka iya inda zai shiga a intanet ko social media zan so mu lura da kyau wannan abu zai wuya da farko dai watakila ba kana tare da yaron bane ko yaushe balantana a ce za ka dinga sa masa ido amma duk da haka akwai wata hanya yar mutsitsiya ga uban da shi ma yana hulɗa da kafar yana iya karɓan password ɗinsa domin ya ga abubuwan da hirarrakin da sauran jama'a sai mahmud salihu ƙauren na moda ya ce yau da gobe ai wannan hanya mai sauƙi ce domin matukar iyayen yara za su rika bibiyar yadda 'ya'yansu ke amfani da wayoyi to dole 'ya'yan nasu su rika taka tsantsan akan yadda za su rinka amfani da waɗannan kafafe na social media sai kuma sanusa atiku ya ce a gaskiya yana da kyau a ko da yaushe mu san irin abubuwan da za mu kama faɗa a midiya saboda za ka ga mata da maza suna postin wanda bai kamata ba wallahi ya kamata duk abin da za mu yada mu tsaya mu yi tunani kafin mu yi matan aure kuwa su ma yana da kyau su rage shiga group wanda ba su dace ba sai mahmud biliya ya ce kai ai abin kamar da wuya sai dai kuma a sa ido ta hanyar janyo yaran a jiki domin sanin abin da suke yi shawara da addu'a sai smm a yagi ya ce ta hanyar kula da kuma addu'a da ba ma yaran haske akan abin da ya kamata su duba a social network din da sharaɗin su ma iyayen dole sai sun yi abin da ya dace tukunna idan kuma muka koma shafinmu na twitter at baban aliyu 2 ya ce salam wallahi wasu iyayen suna iyakar kokarin su fa sai dai kawai a dage da addu'a sai adbafara bula yanki ya ce a nan malamai ne ya kamata su dage wajen faɗakarwa kan illar yin abin da bai dace ba a social media sai daga ƙarshe adsalin muhammad wan ya ce yau da gobe yanzu social network ya zama wurin baje koli na post ɗin abubuwa marasa kyau da masu kyau na farko kawai matasa maza da mata mu ji tsoron allah to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu ga karashen tattaunawar wakiliyarmu Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe game da yadda ya kamata a bullo wa 'yan mata da samari wajen amfani da wayar salula. Inda Madina ta tattauna da Hajiya Rabi Abdullahi, Hajiya Gwamma Ibrahim da kuma Alhaji siraje Ilyasu. Wanda kuma yau za mu ƙara saɗin kuma an tsaya ne a inda a wancan mako Alhaji siraje ke tsokacin yadda samari da 'yan mata ke ɗaukar kansu da zarar sun tasa. duk yaron da ya boko ko ya ilimi ko yarinyar da ta yi boko ta ilimi ta kai sha takwas ɗin ita gani take kawai in dai kana son ta to kawai ka bar ta ta abin da take so ba tare da takura ba in ka cika hantara hatta ke uwa ce ke kika ta amma za ta ga cewa kaman uwa ba ta son ta sosai dai kawai dai mu ci gaba da addu'a Allah dai shi magance mana wannan al'amarin to me shawara ke yi gwamma iyaye gaskiya ni dai ina na kan uwa ita ne kantin laifi duk irin sakaci yana faruwa ne daga mu iyaye mata tunda maza galiba suna barin ma cikin gida mu muka san halin da muke tafiya da 'ya'yan nan sun je makaranta sun ci abinci sun taimaka mana idan yarinya na da waya a hannunta a gaskiya na sha gani ba ta sauraron wani taimako a kicin ita dai bukatan ta ma ta dawo ta ci tana cin abincin nan sallah ma sai kin yi da gaske za ta yi shi to ta ya za mu hana amfani da wannan waya rabi to ba za iya ce za hana amfani da waya kwata kwata ba amma in yarinya ta je makaranta da dawo akwai lokacin karatu ai akwai lokacin ki tashi da safe zaki yi shara a'a in kin gama shara me zaki abinci zaki ci daga nan sai ina sai makaranta kin taso daga kin dawo gida kin ci abinci ko ba haka ba komai na da lokacin shi amma idan waya ya shiga hannu duk wani abubuwan ba za shi ba saboda haka yana da kyau iyaye tun yara sun fara tasowa a nuna musu gaskiya ba a bin yara da dokokin Allah kuma ba a gaya musu gaskiya ba akwai su tafsir yanzu ta kowane yare zaka iya koya ma yaro addini babu addinin ne iyaye suna tsoron 'ya'yansu ga yaro ya ga 'ya ta ma uwa tsawa kuma ba za ta iya ce kuma saboda so saboda haka tun suna yara ne ya kamata a rinka nuna musu eh ga abu mai kyau ga marasa kyau da mazan ma iyayen maza in za ka siya ma yakka wani abu ka duba ka tuna da Allah ka ji tsoron Allah waya sai ce ƴaƴan guda nawa ne ai gara a basu tun yanzu to saboda haka iyaye ne ya kamata su san abin da ya kamata da wani shekara daga shekara bakwai ya kamata ka sa ido sosai akan ɗanka ko ƴa ka san dokokin ko kai wani addini kake ka san dokokin saboda ka iyaye ne zan ce ya kamata su yi abin da ya kamata su tabbatar cewa muna da al'umma masu kyau to ai eh, gwamma barin zo ga ki kin ji shawarar da hajiya rabi ta bayar mm. to anya kina ganin cewa ɗauke waya gaba ɗaya a rayuwar yarinya mm. yana da kyau ba zai yiwu ba eh, gaskiya a ɗauke kwata-kwata ba zai yiwu ba sai dai a ɗauki lokaci a samu lokaci idan saƙo ne ko da ta je wani wuri ne dai hakan nan ya kasance ko da aro ne sai uwan ta ce to zan baki aro maza ki je wuri kaza ki dawo za ta ci gaba da kiranta har ta je ta dawo to kaga waya yayi amfani a nan in kuma wurin biki ne kawaye duk yana ta taimakawa wurin domin in sun tafi wurin bikin ina kiki za ta iya kiran eh, suna muna wuri kaza to ba wancan mu gaisa kin ga nan za ta kamo ta amu namu dabara fa kenan namu na mata <laughs> akwai yara sun kaman fi iyayen wayo a zamanin yanzu ko malam eh. sadajo idan an bata waya akan cewa ai ta kawo jiki a bata waya saboda a rika jin inda take da sauransu ai sun fi mu hikima wannan haka ne sai dai wato matsalar da ke abinda dai zan ce koshin dai wato ita addu'a da shawaran dai da lallashi da kwatanta ma yaro din shi saboda zaki ga kuma lokaci a ce ba wayan shi mutum duk abin da ya riga ya sa kan shi so da zaki ga wani ko da waya ko ba waya kuma yana iya yi ko ba gaskiya ba amma dai kana dan bi ma mutum din kana dan bin shi kwab kwab kwab wannan din shi kuma zai dan sanya shi ko da yana wasu abubuwan zai rage saboda wani lokaci za ta ga cewa to aikila in ta ko tana wani wurin kore mama za ta iya ta kira ta mm. so shi ma din yana da amfani kuma yadda yanzu gashin da duniya ta riga ta zamanto cewa kawai duniya a tafin hannu sai da waya to koya ne dai din ya kamata din dai a ce sai dai a dai ci gaba dai da addu'a kana kuma dai ana dai sa idon sa idon da yana da matuka shine dai babban abu kuma uwa ita ya kyautu ta haka saboda uwa ita take cikin gida koyaushe da ɗiyarta. kuma ita ta san waɗanne ƙawaye take ma'amala da su so ta san halin ƙawayen so tun nan ya kamata sai ta dinga nuna ma irin ƙawayen da take so ta dinga ma'amala da su kana kuma lokaci lokaci lokaci duk inda take tana bata lokaci na fita da in ta fita din kuma ta dinga monitor ta duk lokaci kaɗan kaɗan ta dinga kira ta ji ina take me take kundin tsarin mulki ya amince cewa mutum in ya kai shekara sha takwas ya mallaki hankali zai iya kada ƙuri'a za a iya zabensa za a iya wane ne kina ganin daga wannan shekarun za mu iya cewa lokaci yayi da za mu iya ba mu waya in haka ne ta yaya za mu gindaya wannan sharuɗa ba da waya fa ba laifi bane saboda me yanzu in mutum ya taso daga wannan garin zuwa wannan garin yanzu hatsari yayi yawa ko da yaro ne hatsari to riƙe wannan waya in ka kai can in zaka tashi a mota buga min waya in ka kai can buga min waya in ka je ka hada sa ka hada ne da wannan yan uwanka ko iyayenka da zaka je wurin su mu gaisa ko da tican ka kin ga wannan ba laifi kin gane ko to kuma a namu a idan yarinya ta kai shekara 18 kina tsamanin mata a da ai ya kamata ta fara tunanin aure ko wani karatu za ta shiga cikuwa daga shekara 18 to wannan lokacin ana ganin kamar duk wata mace ba ma 18 ko daga 16 ma ana ganin kamar duk wata mace ta fara hankali to wannan shekarun za ka iya bata waya ta riga ta san makaranta ka riga ka mata tarbiyya ku yi magana kamar kawaya cikin ɗaki bai kamata yanzu ta zo ta juya miki baya ba so shi yasa wani lokaci sake ga haka ki duba hankalinta akwai yan mata masu hankali ai to na gode kwarai to mun ta mu hira amma lokaci ya mana halinsa a nan za mu dasa aya a madadin bakuwa ta ɗaya. hajiya gwamma iliya ibrahim ƙaramin hukuma a kwanga sai suraja illa suwarma sai rabi abdullahi musa daga abuja to ni madina dauda da na jara gamar shirin nake cewa ku kasance tare da mu nan gaba to kabara gare ka <laughs> ai ga muku <laughs> haka ne to kafin mu je ga mai tsokaci akan al'amuran matasa bari mu bi wata ƙwararriya akan ah, kare ku dutse a mm. yanar gizo mai suna dr aisha ali gombe da ke nan amurka amfani da wayar salula ya ba mu damar samun duniya a tafin hannunmu mu yi mu'amala da 'yan uwa da abokan arziki ta text kafofin sadarwa mu ɗauki hoto mu sa to kamar wani irin bayanai ne akan iya tsamowa daga abubuwan da mutum ya saka a kafofin sadarwa alal misali hoto So, um, Assalamu alaikum Hajiya Maryam. Na faɗa kan cewa da abin da mutum ya saka a yanar gizo usually wannan ba gogewa yake ba akwai important abubuwa kuma da mutane ba su sani wanda muke kira kamar misali ne ta data yanzu da kika maganan hoto shi yanzu hoto yawanci idan kika ɗauke shi akwai information da yake ciki da ke baki masan kamar software ɗin da yake capturing hoton yana capturing da wannan abin da muke kira data a cikin hoto ɗin ana iya zuwa extracting kamar lokacin da aka ɗauki hoton da inda aka ɗauki hoton da kuma Uh, kaman uh, geographical region haka yanki da dai sauransu kin gane metadata da za a iya gani kuma wani lokacin har zai iya bawa kamar mai duba din mai analysis din zai iya gane kaman a da wani irin waya aka yi hoton da sauransu so kin ga wannan kwata-kwata shi wanda yake daukan hoton ma bai da bai da sanin cewa wannan wannan metadata din yana yana zama cikin wayan cikin yana cikin cikin shi asalin file ɗin yadda ake creating uh, kamar image file ko jpeg ko png mm. to a ciki ake ajiye kamar uh, su software da suke creating wannan image file ɗin suna tsorin wannan metadata ɗin so sun ga kenan kamar yanzu mutum ya download mutum zai zuwa ya extracting to ma bai san inda kake ba alal misali zai iya mm. gani ah, wannan kamar misali wannan macen ta a ina take zan zai iya zuwa ko ma mutum kama yana da wani mugun nufi kin ga zai iya stretching inda kake da sauransu usually kaman mu a inda inda kaman service security da forensic yawanci ana yin wadana information din kama ai tracking um, kaman ana investigation mm. kuma aka samu hoto haka yawanci kaman dai kaman ana amurka irin abubuwan kaman um, irin child pornography din nan mm. to aka gani ana iya sanin a ina aka yi waye da sauransu kin gane wani yana bada much information. To malama Aisha mun gode sosai. Kai tsaye ta waya muna tare da mai fashin bakin al'amuran matasa Ahmad Abubakar Dakta daga jihar Kano a Najeriya. Salamu alaikum. Salamu alaikum Malam Usman da sauran abokan aiki mu da wannan lokaci. Wa alaikum salam ya azumi. Alhamdulillahi alhamdulillahi. Kwana barkatai. Yawwa kwana barkatai. To gashi muna nan a hanya mu muna jiran ku ko da yaushe eh, yau ku an kamo mu. Wallahi gaskiya ne ya ayyuka. To alhamdulillah wallahi alhamdulillah. To ka dai dan saurare. Ana ta bugawa. Ah, ana ta bugawa kan. Hmm. Ka saurara ka ji eh, akwai wato wani rahoto ne muka samu a wancan makon da ya gabata wanda yan mata ne aka nuna ana dan dan kwakwace iyaye suka dan kwakwace su saboda kar su dinga shiga suna abin da bai kamata musamman ga wata mai alfarma da sauran sai muka yi tunanin to ya kamata mu darasi akan yanda ya kamata shin kwacewan ne ko sa su akan hanya ya kamata su gane illar abin ka dai shimfiɗar da aka yi me zaka ce to gaskiya ga mutane masu amfani da wayar sun yi magana kuma na ji masana sun yi magana a kai mm. to mu ta ɓangaren mu masu duba al'amuran yau da gobe mukan duba komai mm. akan menene amfaninsa menene rashin amfaninsa ya za a yi ka tsaya tsakiya bai mm. cuce ka ba amma ya amfane ka mm. idan muka duba waya a hannun mata musamman mu na afirka za mu ga yawanci muna amfani da waya ne don jin daɗi ba wai don amfanuwa ta moruwa wadda za a ce an more ta an yi aiki ko an amfana da ita ba mm. a'a abin da muka ɗau waya kai abin jin daɗi yara musamman yan mata za ta je ita ta san inda za ta samu kuɗi sai ka ga yarinya da wayar dubu ɗari biyu wayar dubu ɗari uku ni ba rike wayar dubu goma ko dubu ashirin ba mm. amma yarinya ba ta aikin komai ta rike dubu hamsin dole iyaye su question mark dole iyaye su tambaya mm. wata saurayi ne zai zo in ya bata wayar kyauta shi a ganin shi in ya bata ya gama da ita mm. zai kuma koma ije yi amfani da ita ta wasu hanyoyin wata kuma za ta je ne ma a yi amfani da ita ta wata hanyar sai a bata kyautar wayar wata duk abin da zake da ita da ka bata kuɗi in ka bata wayar dubu hamsin ta ishe ta ta zo tana ɗaukan hoto a jikin mudubi mm. hoton ma in za su ɗauka sai sun shiga ban ɗaki mm. an sami irin tamfa zai ɗan mudubin nan eh, sai a je eh. setinsa a nuna sai a ɗau hoto yadda mm. zai nuna hoton wayar. so da haka matan matanmu suna amfani da waya irin ta yadda bai kamata ba iyaye suna ganin yawanci abubuwan da suke turawa musamman waɗanda suke amfani da shafuka kamar instagram mm. za ka tare da 'yan mata suna ɗaukan hoto anyhow mm. ba abin da ya shafe su da abin da al'ada ta ce ko abin da addini ya ce wannan baya gaban su mm. yara kamar ba su da tarbiyya kamar ba su da ilimin addini a ɗau hoto babu mayafi a ɗau hoto a yarinya ta shiga ban ɗaki daga ita sai kananan kaya ta ɗau hoto tana ta tura wa mutane mm. da wanda ta sani da wadda bata sani ba kamar yadda wannan kwararriyar dakta take magana mm. duk abin da ka ɗauka a hoto akwai wasu sinadarai ko wasu abubuwa da za a iya amfani da shi a kanka a zo a cuce ka ba tare da ka sani ba mm. to kamar waɗanda suke amfani da irin su shafukan facebook za ka tarar da cewa suna tura su kuma saƙonni a sake tun da abu ne a gaban babarta babarta tana wanke wanke yarinya ta koma gefe mm. tana tura wa kawayenta maganganu maganganu na daɗi ko maganganu na bada mm, irin abin da ta san ba za in ba a barinta ta fita ba a barinta ta yi kawaye sai su dinga zama suna tattaunawa anyhow mm. to za ka tara akwai group group na batanci da ake yi yawanci in na ce mata ba wai yara ƙanana ba har matan aure ɗin manya suna yi za ka ga sun buɗe group an ce group ɗin mata ko group ɗin albarka ko grup din matan matan matan zamani hmm, ko grup din kawaye ko hmm. grup din zumunci hmm. amma in aka zo grup din sai ka tarar da wasu a ciki suna sako wasu zantuka na batsa sai ka ga wanda ba zai ji dadi ba <laughs> Allah sirki to amma misali bala Ahmad bari mu je kafin kai mm. nisa bari mu je ga yawanci zaka ga cewa eh, idan bira da sata an ce daddawa da wari sannan kuma duk wani abu da aka yi akan taka sawun barawo misali zaka ga 'yan mata suna wannan abubuwa da ka lissafa amma mm. kuma idan muka zagaya muka koma ta gefe sai kaga suwa ke ziga su samari ne fa mm. tunda yawanci samari ake turawa kamar yadda ka faɗa mm. baɗin tsera mm. da sata daddawa da wari mm. saboda shi yawanci samari gaskiya su ne duniyar ce ta lallace shi 'yan matan da kwaɗayi su kuma samari da wayo saurayi ya san abin da yake so so da haka sai ya ga mace mai take so ita mata abin da suke so fashion wato a ce yau waya ai irin waya kaza ce da ni ta riko hannunta mm-hmm. ba za ta sa wayar a jaka ba ta rike ta a hannu tana tafiya tana mummurɗa ta eh. tana nuna wa kawayenta <laughs> duk inda ta shiga ko mota haya sai gyarin ya daidaita sahu mm. za ta ita da mai daidaita sahu suna faman ciniki naira hamsin inda zai sauke ta amma ga wayar naira dubu dari mm-hmm. tana daddannawa tana nuna ita wata ka ganta an zauna cin a daidaita sahu ana ta kobarewa ana ɗaukan hoto eh. fashan mm. eh. sai an nuna lallai ana eh. tare da zamani ah. lallai zamani yawanci su suke ziga matan nan eh. hmm. to amma eh, <laughs> jamar yanzu to ga uh, yara ƙanana fa wanda hmm. iyayen suke ba su waya hmm, za ga wani ma da shekara goma mun ji ta gurin malama Aisha yadda abubuwan da ake iya tsintowa daga cikin hoto ma kawai to yara ƙanana an ba su wanda su uh, kuma ba kula ba yaya kake to magana gaskiya ita waya fa ba ita ce laifi ba a daina dora mm. waya laifi a mm. dinga dora amfani da waya laifi amma waya akan kanta ba laifi ba ne babu mm. inda aka ce mutum ba zai amfani da waya ba ko a al'ada ko a addini ko a zamantakewa da aka kirkiro waya an yi mana ita ne domin mu dinga yin communication mu dinga yin magana a tsakaninmu ko mu dinga tura wani sakonni alal misali a gidanka za ka iya yin waya sai ka bude group na whatsapp mm. da kai da iyalanka kuna tattaunawa duk inda kake a duniya ba sai ka buga wayar ba misali an ci kudinka za ka tura sako mm. ina wane ina wane eh. ina wane za ku yi <laughs> amfani da shi eh. ku ji daɗi a tsakaninku eh, to amma na side din shine idan ka ba wa yaro karami in matukar za ka ba wa yaro karami ba tare da kana dubawa kana ganin me ike yi ba mm. to fa yaro zai iya haɗuwa da abokanan banza mm. wanda za su sa shi idin ga buɗe shabukan banza ko wasu abubuwan banza a cikin eh. yawanci rashin mm. amfani da ilimi shine yake cutar mu eh, da facebook da whatsapp da instagram da sauransu duk suna da ka'idoji ta yadda in ka sa yanzu za ka iya bude wa ɗanka facebook ba laifi ba ne in ka shiga security mm. security settings din sai ka sa masa kai controlling ka toshe masa yadda zai adin kowa wanda kai adin da kanka mm. Mm. Eh, to da aka ba bare yi wani aboki ba sai wanda kai ne ka amince da kanka kai da shi malam ahmad a cikin kalma ɗaya biyu zan kana da dakika kaman goma ne cikin kalma ɗaya biyu me zaka ce matasa to lallai amfani da waya yana da amfani amma ina jan hankalin iyayenmu da duk yaran da aka ba waya lallai iyaye a kullum uwa ki dinga ɗaukan wayar 'ya'yanki kina dubawa mm. me suke yi mm. me wa suka kira waye yake musu test da wa suke yin mu'amala mm. iyaye kuma ku dinga duba wayoyin 'ya'yanku mata da Allah idan kin ga yake ta shigo da waya ba ko kuka sa mata kuɗi kuka sai mata ba da eh. Allah ku sa ta a gaba ku tambaye ta lallai yar ku tana barna dan in dai ba ke ce zaki dau kuɗi ki sai wa yake waya ba ke ganta da babban waya sai ma kin san inda ta samu ba sai an fassara ba. To mun gode mun gode Ahmad Abubakar dakta <laughs> ya koro tunani ba. To yanzu kuma sai mu tafi ɗakin girki don mu ɗauki darasin da huwar yau. Allah tuwo. yan uwana mata assalamu alaikum sadiya Abdullahi daga nan katsina take magana kusan dai in ce kowa ya san me ake ce ma masara wannan masara dai yawanci yanzu kamar lokacin damunan nan ko lokacin rani ma duk ana shuka ta to so da yawa dai masara abinda kowa ya sani idan tana dan yadda aka debo dafa ta ake yi ko ko a gasa ta to a yau masarar tamu ba dafa ta zami yadda ake dafa ta ita kadai ba ba kuma gasawa zami ba muna so mu dan canza ta za mu sa ta ne yau a cikin farfesu na san uwar gida za ta yi mamaki a ce za a sanya masara a cikin farfesu to abin da nake so uwar gida ta gane sirrin abin a nan shine idan aka dafa masara wasu so da yawa in aka suka gama cinyewa wannan totan nan zaka ji suna dan tsotsa suna dan son zakin shi da ke tattare da ɗanɗano wani ɗanɗano nashi to wannan ɗanɗanon shine ke a cikin wannan farfesu da za a yi shi ne zai bada wannan ma'anai to yanzu a kicin ɗin namu uwar gida za ta biyo mu ta ga yadda za mu sarrafa wannan masara a cikin farfesu idan uwar gida ta tashi in naman ta na sa ne to wannan naman nata na sa yadda za ta yi da shi idan ta tashi ta nemi masararta in masarar na da girma to in ta cire bayan ta cire wannan gashi gashin nan da ke jikin masarar nan ta cire shi tsat sai ta raba masarar nan gida uku idan tana da girma kenan in kuma karama ce tana iya raba ta gida biyu to idan uwar gida ta tashi namanta idan na sa ne za ta fara dora shi kawuta sai ta fara zuba ruwa tukunna a wuta ta dan sanya dan mai ta dan diga mai kaɗan sannan sai ta sanya kori ta sa maginta ta sanya irin su citta da kakka da kuma tafarnuwa ita ma da kakka to idan ya tafaso sai ta ɗauki wannan naman nata ta sumbula ɗaya bayan ɗaya idan ta sa saboda abin da ya sa muke wannan yawanci idan aka ɗora nama aka zuba ruwa da nama a lokaci ɗaya za ku ga yana wani irin ɗan burtaci haka yana to wannan burtacin ba shi muke so ba shi ya sanya muke son uwar gida idan ta tashi ta bari sai ruwan ya tafasa sannan da zafi sai ta sussumbala naman nan ɗaya bayan ɗaya sai ta ba shi lokaci ya fara dahuwa saboda naman sa yana da ɗan tauri ba kamar na rago ba to idan uwar gida ta yi wannan sannan ta ba shi lokaci ya fara dahuwa can naman sannan sai ta kawo wannan masara sai ta tsumbula a ciki sai ta basu sai su ci gaba da dahuwa to tana nan wannan masara da nama na dahuwa kan wuta sai uwar gida ta samu dankalin ta nan gurin na turawa sai ta fere shi in ƙanana ne ba sai ta yanka shi ba idan ko yana da girma tana iya raba shi biyu ko uku sannan sai uwar gida ta dora shi kan wuta ta dafa shi kada ta dafa shi sosai ta bar shi da dan giris giris ɗin shi shi ma sai ta aje shi gefe tun da zai riga ma wannan nama da masara da ke kan wuta to idan ta gama da shi sai ta aje shi gefe sannan sai ta samu karas ɗinta ta fere sai ta yanka in ta yanka tana iya dora shi saman wannan dankalin sannan ta samu tsawon tattasanta shi ma ta yanka ta ɗora saman wannan dankalin ta aji can idan wannan nama da ke kan wuta da masara tana yi tana dubawa in akwai wani abin da bai ji ba tana iya karawa idan ya ɗauko da huwa ta kusa saukewa tana ganin masarar ta taba ta ji ta yi ko naman to in ya rage kamar saura kamar minti biyar ya ida ta sauke sai ta kawo wannan dankali sai ta zuda karas din nan da ta sa da wannan tsawon tattasai sai ta zuba a ciki sai ta bar su sai su yi da rahuwa tare to wannan ɗanɗanan nan idan uwar gida ta naɗana za ta ji bambancin sauran farfesu da ake yi da irin wannan da ake sanya wa masara to a sha ruwa lafiya wassalamu alaikum Wato kwalama kenan akan kuma darasin mu Maryam Bature ya ce hoto ɗaya sai magana ɗari a kanka. To kaji. Eh. To kun sani a jihar Colorado mm. Amurka wata kungiyar iyaye suna kokarin su ga majalisar jihar ta zartar da dokan hana sayar wa yara kasa da shekaru goma sha uku wayar hannu eh. da ma iyayen da za su za su ba mm. A nan maki nan da aka ci gaba. To mm. bare kuma mu wai aka ce <laughs> inda kaɗan tako kaɗan biyu ka lallabo kana leƙawa. <laughs> To Allah kyauta. Amma mutum da fatan mun ɗauki darasi sannan kuma za mu ɗan buɗaɗa wannan nan gaba ai mu ji maganar fashion ko? Kin san eh. wannan social media ta ɓullo da fashion. Hmm. kula da abubuwa da yawa eh karka hoto ya gobe ka kara da shi ko to ina sa kaya ne hoto ba kara eh. son in sa su ki zaki wani sabon to a cigaba da bin shirin yau da gobe shirin matasa yanzu kan amada da Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada ubarnin shirin da injiniyan mu ne Pascal Balarish sai Ibrahim Darmai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Usman na Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba Shawty.